السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na lahadi sha tara ga watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya makon da ya gabata mun tike da ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul mulki ko suratu tabara da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qalu law kunna nasma aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في

dangane da abin da manzanni suka zo suka gaya mana game da sha'anin ubangiji makon na fi ashabi sayar da ba mu zamo cikin yan wuta ba a lahira abin nufi sun kore wa kansu da kansu ji sun kuma korewa kansu da kansu gani a fahimta da haka imamu shaukani yake cewa ai laukunna nasma'u ma khatabna bihi rusul suna nufin inda a ce sun kasance suna ji irin na fahimta dangane da abin da manzanni suke gaya musu aw naqilu shay'an min dhalik ko suna fahimta ma kunna fi idadi ahlin nari da basu kasance cikin kididdigar yan wuta ba kuma yace wa min jumlati man yu'azzabu bis-sa'ir wa hum ash-shayatin kuma da basu kasance cikin adadin waɗanda za a azabtar da su da azaba ta wutar sa'ira ba su da ire-iren su na shaytanu domin shaytanu ma yan wuta ne kamar yadda Allah ya faɗa a can gaba a baya وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وهكذا كما الله يتي game da shedanu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis nan kuma su da kansu suka ce makunna fi Ashabi sa'ir to sai malamai suka ce asali halittar ɗan adam ubangiji yayi masa ji yi masa gani yayi masa zuciya dan fahimta kamar yadda aya za ta faɗa a nan gaba wallazi ansha wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ubangiji ne wanda ya farar da ku ya sanya muku ji ya sanya muku gani sannan kuma ya sanya muku zuciya don ku rinka fahimtar al'amurra sannan a wata ayar cikin suratul insan ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira amma anan kafirai sun korewa kansu ji sun korewa kansu gani to sai malamai suka ce ji iri biyu ne gani ma kuma iri biyu ne akwai ji amma ba tare da an fahimci me abin da aka jin ya kunsa ba akwai gani amma ba tare da an hankalci me abin da aka gani din ya kunsa ba sannan kuma akwai tunani amma tunani ba irin wanda shari'a take nufi ba to su jin su ba iri bane wanda yake mai amfani ganin su ba gani bane mai amfani fahimtar su ba fahimta bace ba ta daidai da wanda bai ji ba ji mai amfani da wanda bai gani ba gani mai amfani da wanda bai fahimci daidai ba daidai yake da wanda ma bai ji ba bai gani ba bai fahimta ba domin bai fahimci abin da ake so ya fahimta ba bai ga abin da ake so ya gani ba bai kuma saurari abin da ake so ya saurara ba kaga yayi asarar ji yayi asarar gani yayi asarar tunani shi yasa a wasu ayoyin sai ka ji Allah ya ce da su ba sa ji ba sa gani lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga zuciya amma ba sa hankaltar al'amura da ita abin nufi ba sa hankaltar abin da ake nufin hankalta ba sa fahimtar abin da ake so su fahimta ga idan dina amma ba sa ganin abin da ake so su gani da idan sannan kuma ga kunnuwa amma kuma ba sa jin abin da ake so su ji da kunnuwan nasu shi yasa Allah ya ce wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha kowace aya za su gani ba za su yi imani da ita ba da haka kamar ma ba su ganta bane ba a wata ayar Allah ya ce wailul kulli affakin asim yasma'u yasma'u ayatin lahi tutla alaihi thumma yasirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha azaba ta tabbata ga dukkan affak mai yawan ƙarya asim mai yawan saban Allah yasma'u ayatillah yana jin ayoyin Allah tutla alaihi ana karanta su gare shi amma sun mai sirru mustakbiran sannan ya doge cikin girman kai ayoyin da ya ji wanda suka hana girman kai bai sa ya daina girman kan ba ayoyin da ya gani wanda suka hana girman kai bai sa ya daina girman kan ba saƙon da aka isar masa ta hanyar ayoyin da aka karanta masa dan ya fahimta ya daina bai sa ya daina ba shine Allah ce ka allam yasma'aha kai kamar ma bai ji ba da shi da wanda bai ji ba ma maraba kaɗan ce a wata yar Allah ya ce wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha ka'anna fi uznaihi waqar in an karanta masa ayoyin Allah walla mustakbiran sai ya juya baya yana mai girman kai ka'an lam yasma'aha kamar bai ji ba ka'anna fi uznaihi waqar kai ka ce ya sa wani auduga ko wani abin toshe kunne ya toshe kunnensa ma'ana dai bai ji ba to kuma su da kansu kafirai suka faɗa mun ji amma ba ji mai amfani ba khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u sai suka ce me qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji amma ba za mu bu to kaga in ka ji baka bu ba da kai da wanda bai ji ba duk ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un sannan yace wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zama kamar waɗanda suka ce sun ji a alhalin kuma basu ji ba ma'ana sun ji amma jin bai musu amfani ba sun ji kuma ba su yi aiki da abin da suka ji din ba to da kafurai suka faɗi haka a lokacin da za a ta sake su a shigar da su wuta suna tattaunawa da su da mala'iku masu tsaron wuta an gane ko domin kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير su da kansu sun yadda da kansu cewa su suka laifi sun yadda su da kansu cewa ubangiji bai zalunce su ba shine a ayar gaba Allah zai ce fa atarafu bi dhanbihim fasuhuqan li ashabis sa'ir su da kansu suka yadda da su masu laifi ne wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun da haka Allah baya azaba bisa ga zalunci baya kama bawa ya azabtar da shi ba tare da yayi laifi ba sai kayi laifi ka yadda kai da kanka kayi laifi to sannan sai Allah ya tsayar maka da hisabi sannan ya tsayar maka da hujjoji da dalilai sannan kuma ya zartar maka da hukunci irin wanda ya dace da kai wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ذاك وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السير سيالا يتشمي فاعترفوا سكي فرشي بذنبهم دزنبانسو أي حيث لا ينقطع لا ينفع لأي اعتراف sun yi furci sun tabbatar wa da kansu da kansu laifi a lokacin da tabbatarwa da kai da kai laifin ba zai ceci mai yin hakan ba domin lokacin da za ka tabbatarwa da kanka laifi kuma ya amfane ta hakan shine a nan duniya a lokacin da aka yi maka wa'azi ka ji abu da kaza da abu da kaza da aka faɗa ɗabi'a ka ce halayya ka ce mara kyau to sai kai wa kanka da kanka faɗa sai ka daina kaga a wannan lokaci wannan faɗan da kai wa kanka da wannan tabbatarwa da kanka da kanka da kai laifi ya yi maka amfani amma a lahira dan ka ce ni ne kaza kana zargin kanka da kanka wannan ba zai amfane ka ba domin ba zai sa Allah ya saurare ka ba to da haka Allah madaukakin sarki ce fa atarafu bi zambihim sun yi furci sun tabbatar a karan kansu bi zambihim game da zunubansu da haka ubangiji subhanahu wataala kuma ba zai saurare su ba da zai ce fasuhukan ayi nesa nesa li ashabi sa'iri ga yan wutar sa'ira su ne kafirai mala ce ai haisu la yanfa'u itiraf sun yi furci a inda furcin ba zai musu amfani ba wa huwa takdhibun nuzuri bi da aka ce sun yi furci sun yadda sun tabbatar wa kansu da kansu laifukan su mala ce laifin wa huwa takdhibun nuzuri shine karyata manzannin ubangiji da suka yi to daga nan ne sai Allah ya ce fasuhukan ai nesa li ashabi sa'id ga yan wutar sa'ira abin nufi a nesanta su a sanya su a cikin wuta imam shaukani yace ai fa bu'dan lahum min Allah wa min za a nisanta za a su daga Allah kuma za a nisanta su daga rahamar Allah wa qala sa'id ibn jubair sa'id dan jubair yace wa abu salih samman da abu salih samman suka ce sa'ir da aka ce fasuhuqan li ashabi sa'id sa'ir din wadin fi jahannam wani kwari ne a cikin wutar jahannama yuqalu lahu suhuqu ana ce da shi suhuqu wannan a wani kauli daga cikin maganganun malaman tafsiri fasuhuqan ramun suhuku li ashabi sa'ir ya tabbata ga yan wutar sa'ira ma'ana a jefa su a ciki malai ce bi sukunil ha'i an karanta suhuqan da yi wa ha'un din sukuni bisa ga kira'ar jumhuru wa quri'a bi dammiha a wata kira'ar kuma an karanta da yi wa suhuqu din damma daga sahaqa yashaqu suhuqan ba'uda yab'udu bu'dan an gane ko to a larabci ka iya cewa suhuqan kai wa ha'un din dauri ka kuma iya yi mata damma ka ce suhuqan kamar ru'uban da kuma ru'uban kamar suhutan da kuma suhutan da ana faɗa lugace guda biyu imma sukun wa imma bidam to amma zance mafi inganci kalmar suhuqan ana nufin nesa ba wai wani rami a cikin wutar jahannama ba kamar yadda na gaya mana kalmar daga sahaka yashaku suhuqan ba'uda ya bu'udu bu'udan ubangiji yace wa man shirik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fataqtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq bima'ana ba'id akan ce suhukan akan ce sahiqan dukkanin su masdari ne na ya yashaku abu ali al ya yace kalmar suhukan masdari ne akan kaddara masa fi'ili da aka shafe domin gashi an kawo shi mansubi a matsayin maf'ulin bihi ai ashaqahumullahu suhukan ubangiji zai nisanta su daga rahamarsa matukar nisantawa to amma bisa ga kiyasi na nahawu da kamata ya da aka kawo fi'ilin ashaqa mazdarinsa sai zama ishaqan ashaqa yushiqu ishaqan to amma sai ya a nan suhukan an shafe alhamza da take farkonsa asali da kamata ya in mun ce suhukan masdari ne li fi'ilin mahzufin taqdiruhu ashaqahumullahu to da sai zama ishaqan amma sai aka ce suhukan aka shafe alhamza farko da haka dai ubangiji zai umarci mala'iku ya ce ku yi nesa da su kar ma ku kusanto da su to kuma duk wanda Allah ya nesanta shi daga gare shi ko shakka babu zai kusanta ne zuwa ga azaba zai kusanta ne zuwa ga wuta Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira hadisin da yana cikin sahihi yana cikin muwatta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a zo da waɗansu mutane zan gane al'umma ta a ranar tashin alkiyama cikin dubun dubatar mutane sahabbai suka ce ya zaka gane al'ummaka yace zan gane su da hasken fuska da hasken kafafuwa sakamakon alwala da suke yi yace ku bani labari da ce mutum yana da doki mai farin goshi da farin kafafuwa cikin garken baƙaƙen dawakai su zai iya gane nasa suka ce zai iya ganewa yace to zan tsaya ina cewa da mala'iku ala halumma ala halumma ku bar al'ummata ta taho inda nake ku barta ta taho inda nake sai manzo Allah ya ce fala yuzadanna aqwamun an haudi wallahi za a tsare wasu mutane a kore su daga tafki na ba za a ba su daman su zo waje na su sha ruwan tafkin alkausara ba mala'iku za su tare lokacin da nake kira su ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka qad baddalu wa ghayyaru baka san ba me suka yi bayan ka sun musanya sun caccanja abin da ka bar su akai yace ni kuma sai in ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan to ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su da ka faso kalli ashabi sa'ir nisa ya tabbata ga 'yan wutar sa'ira Allah ya tsare mu mala yace fa bu'udan lahum an rahmatillahi abin nufi za a nisanta su daga rahmar ubangiji sai Allah ya ce mu إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب suke jin tsoron جنس أوران أبنجي جنسو بالغيب أهالم فكوا ma'ana a lokacin da ba sa gaban mutane amma kuma sun kiyaye dokokin ubangiji da ka'idojin shari'arsa domin bisa ga ɗabi'ar ɗan adam galibi idan ya ga yana inda ba a san shi ba ko inda ba a ganin sa to dan yakan zuga shi cewa shi ke ayarka ai ba mai ganin ka to amma ka sani cewa ko mutane suna ganin ka ko ba sa ganin ka shi ubangiji yana ganin ka domin ubangiji subhanahu wataala ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ba inda wata idaniya maha'inciya za ta keɓanta face Allah yana tare da ita yana kallanta yana sanar da abin da take yi wa ma tukfi sudur kuma ubangiji masani ne da duk abin da zukata suke saƙa wa masu su to da haka ubangiji subhanahu wataala yake yaban wasu nau'i daga cikin bayi waɗanda su ko da ba a gaban mutane ba ba sa saba wa Allah suna yin iya ƙoƙarin su wajen su ga sun kiyaye dokokin Allah a gaban mutane da a bayan idan mutane malamai suka ce wannan kuma shine kololuwar abin da a kansa musulmin kwarai yake gina aikinsa dole ne ka ji cewa ko ina gaban mutane ko bana gaban mutane ubangiji yana tare da ni yana sane da ni yana lura da ni inna allaha kana alaikum raqiba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bal bala wa rusuluna ladayhim yaktubun wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin in kullu nafsin lamma alaiha hafiz lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah da haka duk inda bawa ya je ubangiji yana kula da shi kuma ya sa mala'iku suna lura da shi ba abin da zai yi wanda Allah bai sani ba mala'iku ba sani ba da ka faɗi magana mala'iku za su rubuta da ka aikata za su rubuta duk motsinka suna rubutawa kuma suna rakodin ubangiji subhanahu wata'ala ya sani to matukar musulmi ya san wannan ya kuzuce wannan a zuciyarsa ba yadda za a iya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, wannan jin ash-shu'uru bil muraqaba din jin cewa Allah yana lura da shi kuma ya san ya masa masu tsaro zai taimaka masa wajen yayi abin da Allah yake so kuma ya guji saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala. saboda muhimmancin haka malamai suka ce farkon abin da Allah ya fara sifanta masu imani da shi kenan a cikin Qur'ani idan ka ɗauko karatu daga farkon suratul baqara tsoron Allah a halin fakuwa ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب daidai da innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi an gane ko to haka nan ubangiji madaukakin sarki ce inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiyar rahmana bil ghaibi man kashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana son sa su zama suna tsoronsa a fili da kuma a koye wani mai hikima ya ce idza ma kalautar dahar abadan fala taqul kalautu walakin qul alayya raqibu duk inda kaga kai kadai ne ko da wani baya ganin ka karka yadda da zuga shedan ka ce yo aini kadai ne ba mai gani na a'a walakin qul alayya raqibu sai dai qul ka ce alayya raqibu ai akwai mai lura da ni shine mala'iku raqibu atid da kuma ubangiji inna allaha kana alaikum raqiba shi yasa wani daga cikin mawakan larabawa yake yaban wani gwarzansa yace ya tajannabul hafawati fi qalawatihi ifu sarirati ghaibuhu kal mashhadi wa yatajannabul hafawati yana nisantar ayyukan laifi yatajannabul hafawati fi qalawatihi yana nisantar ayyukan laifi a inda babu kowa daga shi sai kansa ifu sarirati mai kawaici ne da kamewa ko da a ɓoye ne sannan gaibuhu kal mashhadi filinsa da koyansa shi da tsaye ne wannan kuma shine tsantsar ibada kuma shine tsantsar ashuru bil muraqaba kuma shine abin da yake ceton dukkanin mai imani ya zama kana gaban mutane daidai yake da kana bayan idansu kana bayan idansu daidai yake da kana gaban idansu da yawa daga cikin sahabbai sun samu irin wannan shaida wajen yadda suke kula da dokokin Allah a gaban mutane da kuma a bayan idansa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ko bai yi imani ba ba zai saba wa Allah ba saboda Allah ya sanya masa kiyaye ka'idojin ubangiji a zuciyarsa ko a fili ko a boye mana dai yashkuru bi muraqabatillahi azza wa jalla abinda da yawa yau mutanen mu ba sa jin tsoron Allah sun fi jin tsoron mutane sama da tsoron Allah in a gaban mutane ne sai su daidai in a bayan ido ne kuma sai su sake su yi abin da suke so wani bawan Allah yake ban labari wani yaro ya samu admission zai tafi karatu Ingila sai wani dattijo daga cikin dattijan ƙasar nan sai ya kira shi zai masa nasiha sai ya ce masa za ka je karatu ingila amma ka sani ba wanda yake kallon ka za ka je garin da ba a san ka ba ba wanda ya damu da kai kaza da kaza da kaza to amma ne maka nasiha ka sani duk abin da za ka yi a ingila ana ɗaukan ana ɗaukan ka a hoto musamman idan ka je ka shiga manyan hotel masu tsada inda ake sheƙi a kai hatta ƙanana ga matan banza nan ga giya nan ga kaza ga kaza su turawa suna da wata dabara wannan ƙwayayen lantarki da kake gani kamar abin banza a ƙasashensu suna da kyamara a cikinsu da memory kai kana kallon fitila ce kawai a babban za amma ɗaukan ka hoto take haka suke suke farautar manyanmu na ƙasashen na ƙasashen afirka da sauran ƙasashe lokacin da yara aka ɗauke su yan gata aka kai su turai su je su karatu a iyayensu sun saka musu kuɗi suna ta fantamawa suna ta sheƙaya suna ta shashanci da matan banza suna ta shaye-shayen giya duk kyamarori suna ɗaukar su kuma wannan duk an zo an aje an yi fayilin ɗinsa sai a jira ka ka dawo ƙasar ku shekara ashirin talatin ka ɗauka an manta rana ɗaya sai ka zama sanata rana ɗaya sai ka zama ɗan majalisa rana ɗaya sai ka zama gwamna a garinku to sai su zo maka da ka'idoji kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza idan ka ce ba za ka yi ba sai su ɗauko maka kyamarar da suka ɗauke ka a hoto lokacin da kake iskanci a ƙasar su. ko ka yi ko su sake ta a satellite yanzu kowa ya ganka irin abin da suka yi wa anwar sadat ko jamal abdul nasir shugaban kasar egypt lokacin da zai kashe sayid kutub duk duniya ba wanda bai ja masa kunne ba kar ka kashe sayid kutub me maka malamin addini kawai saboda ya fatawa a ce hukuncinsa a rataye shi to shi ku turawa suke fushin ɗansa ga hotunansa na fasikanci a ƙasarsu ga kyamarorin da suka ɗauka ga komai sarki Faisal na Saudi Arabia ya masa magiya duk wani wanda ka san mai faɗa a duniyar musulunci daga masu mulki zuwa malamai ba wanda bai wa Jamal Abdul Nasir magiya ba kare kashe sai kutub su kuma Sudawa suna ta fushin ɗinsa ta ƙarƙashin ƙasa ko kai ko za mu saka a satellite sarki Faisal jirgi guda ya bayar daga ƙasar Saudi Arabia ya ce ga jirgin nan da 'yan aike a ba mu Sayyid kutum in Misira ba ta sansa mu muna sansa in ya so jirgin da muka ba muka turo a ɗauke shi ya dawo mun bar muku kyauta a lokacin misra tana talauci tana buƙatar jirgin amma yan aikin da suka zo sai aka ƙi saurara su domin an san daman magiya za su zo yi sai da aka rataye shi aka kashe shi sannan sai kuma aka saurare su ma'ana ihu bayan hari to wannan yana daga cikin makircin da turawa suke mana musamman ga waɗanda suke tafiya ƙasashen su karatu wanda ba su sani ba da yawa to kaga inda a ce mu asali musulmi mun kiyaye ka'idar addinin mu ba za mu fada cikin irin wannan tarkon ba sai ka rasa menene abin da aka yi wa mutum asirce shi aka yi menene duk kowa ya ce masa kar yayi ya ki saboda yana jin tsoron kunyar duniya saboda wasu ƴan uwansa bayi a duniya sun ɗana masa wani tarko sun ɗauki wani asirinsa asirinsa yana tsoron kada ya kunyata to ka sani mahaliccinka ya fi su wannan tarkon sama da kuke ganin ta ga baki ɗaya cike take da kyamarorin ubangiji idan dinanka kyamarorin ubangiji ne duk abin da ka kalla tafin suke yi suna ɗauke da shi hannuwanka ƙafafuwanka akwai ranar da Allah zai ce al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun kafafuwanku sai sun faɗi abin da kuka yi hannuwanku sai sun faɗi abin da kuka yi kuma in turawa sun saka a satellite dole akwai wanda zai gani akwai wanda ba zai gani ba ƙauyuka nawa ne ma babu satellite din amma ranar da Allah zai tona maka asiri duk duniya kowa yana nan Adamu yana nan ubanka na farko ƙarshen jinjirin da za a haifa a duniya yana nan a gabansu za a tara a yi maka terere wace kunya ka fi ji kunyar Allah ko kunyar turawa shi yasa manzo Allah ya ba mu ka'ida ittaqillaha haythu ma kunta in an kiyaye wannan ka'ida an zauna lafiya ka ji tsoron Allah a duk inda kake da haka ya uwa ya kamata mu kiyaye wannan ka'ida ce mai matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana duk wanda ya kai wannan matsayi to ya kai martabatul ihsan menene martabatul ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka rinka wa Allah kamar kana ganin Allah yana ganin ka ko da yake kai dan adam baka iya ganin Allah to amma ka sani shi din subhanahu wataala yana ganin ka innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib Lallai waɗanda suke jin tsoron ubangijin su tare da kiyaye dokokin bil ghaibi a halin fakuwa abin nufi a lokacin da ba sa gaban mutane yan uwansu amma tare da haka sun tsare ka'idojin Allah da dokokinsa domin sun san ko su ba sa ganin sa shi yana ganin su mala'ikunsa suna lura da su lahum maghfiratun gafara ta tabbata gare su wa ajrun kabir da kuma lada wanda yake babba mai girma malai ce ai fi ghaibatihim an a'yunin nasi suke tsare dokokin Allah a lokacin da suka faku gabarin ganin idan mutane fa yuti'unahu sunai wa Allah da'a sirran a boye fa yakunu alaniyatan aula da haka in ku haka ne a fili za su fi kiyaye dokokin Allah in dai a boye sun kiyaye to ka san ku a fili za su fi kiyayewa to malamai suka ce nan sifa Allah ya faɗa shin akwai masu sifar waɗanda suke jin tsoron Allah a ɓoye bai faɗi suwaye ba to shin akwai inda ya faɗe su wasu malamai suka ce eh akwai inda ya faɗe su sune annabawa da kuma sauran muminan kwarai annabawa Allah ya ce allazina yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba lalle waɗanda suke isar da saƙon Allah sune manzanninsa wa yakhshawnahu kuma su suke jin tsoronsa wa la yakhshawna ahadan illa Allah ba sa tsoron wani in ba Allah ba wa kafa billahi hasiba Allah ya isa shine mai hisabi to sannan a wata ayar Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u kadai waɗanda suke tsoron Allah cikin bayinsa su ne masana su ne malamai kuma malaman na Allah Allah madaukakin sarki ya sanya mana tsoronsa sai Allah ya ce وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم kuma ku ذات الصدور وأسروا قولكم كما كبوي زنتتكنكو da جهروا به كوكو ku الدسو shi للي كسني masani ne عليم مسنين بذات da abin da ke cikin zukata, ma'ana ko ka fito ka faɗi magana a fili ko ka ɓoye ta shi ubangiji subhanahu wata'ala ya sani baya buƙatar sai ka bayyana da ka bayyana da kar ka bayyana duk a wajen sa ɗaya ne kamar yadda yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كما يتي وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فذاك الله كوكا فتوكا فدا فيلي كوكا فتوكا فدا فيلي شيء أو جنس الدين أما دي الدنيا ba wani wanda ya isa ka yi gunguni ya faɗi me ka faɗa a cikin gungunin naka babu shi domin ba wanda yake sanin abin da ke cikin zukatan bayi in ba Allah ba kana iya zagin mutum a zuciya amma kai mai yaƙe a fili kai masa murmushi ya ɗauka da gaske ne amma kuma ba da gaske bane ba to amma shi Allah subhanahu wataala shine kadai masanin abin da ke koya a cikin zakatan bayi ubangiji madaukakin sarki ce walaqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mu muka halicci mutum kuma mun san abin da zurransa take sakawa tun kafin ya fito ya aikata wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusanci zuwa ga dan adam ta fuskar ilimi da iko sama da jijiyar laka da take jikinsa da haka wasiru qaulakum ko ku koye zantuttukan ku ayyuhan nasu ya ku mutane a wajaharu bihi ko kuma ku bayyanar innahu shi dai Allah alimun bi zati sudur ai bima fiha fa kaifa bima nataqtum bihi to ko in Allah ya san abin da ke cikin zukata tun kan a faɗa ina kuma ga in an fito an faɗa wa kana al mushrikuna mushrikai sun kasance qala ba'dhum li wasu daga cikin su suna cewa da wasu asiru qaulakum la yasma'ukum ilahu muhammad ku rinka rada in za ku yi magana in kun yi rada ubangijin muhammad baya jin rada to shine Allah ya ce wa asiru qaulakum aw jaharu bi ko ku bayyanar da zancen ko ku boye shi a wajen Allah duk ɗaya ne sai ce ne ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا كسورة راكجي يعلم من خلق Allah yana sane da duk wanda ya halitta ma'ana duk wata halitta ta Allah Ubangiji yana da cikakken ilimi dangane da ita ya santa an gane ko wannan bisa ga ɗayan tafsirin malamai suka ce man khalaqa din nan maf'ulun bihi ne da ka fa'ilin ya alamu shine Allahu ai ala ya alamu Allahu man khalaqa ku saurara ku ji Allah ya san duk abin da ya halitta a duk inda halittarsa take yana sane da ita to kaga batun ta ɓoye masa wani abu ma bai taso ba domin iliminsa ya faɗaɗa ya kai ko ina da ko ina wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin daidai da ganyen bishiya in ya tsinke daga jikin bishiya kowace bishiya ce a duniya Allah yana sane da tsinkewar ganyen kuma in ya kai kasa ya sauka ubangiji yana jin saukarsa tururuwa cikin karkashin ƙasa a cikin duhu in ta ɗaga ƙafa Allah ya san ɗagawar in ta sauki ya san ta sauki duk motsinta da kai kawanta ballanta na kai ƙato a tuɓe akan kan doron ƙasa ka cewa Allah bai san ka ba ko bai san inda kake ba abinda zai nuna maka in Allah bai san inda kake ba bai san da kai ba ba za ka rayu ba na'urorin jikinka da suke sarrafa rayuwarka wa yake musu sabis wa yake gudanar da su wa yake ba su umarnin ku yi aiki ko ku tsaya ai kai ka san zuciya tana tsayawa amma in ta tsaya daidai da sakan uku mutum mutuwa yake to wa yake gudanar da ita kar ta tsaya Allah kai ba kai kake sa mata batir ba ba kai kake mata cajin batir ba ma'ana wani yana gudanar da kai shine Allah da ya halicce ka in kwa da bai san da kai ba to kenan waɗannan abubuwan ba za su yi aiki ba in kuma ba za su yi aiki ba kai ma ba za ka motsa ba shi yasa lokacin duk da yace da zuciyarka tsaya in ta tsaya to kai ka mutu ka tashi daga aiki da haka yace inna allaha la yazbu anhu misqalu dharratin fil ardi wala fis sama Allah ba wani abin da yake subuce masa ko ya bace masa ta fuskar sani da kula a sama ko a ƙasa subhanahu wa ta'ala da haka ala ya alamu man khalaqa huwa al-latiful kabir kaga sai zama man khalaqa bi ma'ana makhluqatihi Allah ya san duk halittarsa a wani tafsiri kuma suka ce man khalaqa din shine fa'ilin bi ma'ana Allah ala ku saurara ku ji ya alamu man khalaqa wanda ya halitta yana da cikakken ilimi da haka batun a ce za a yi rada bai ji ba bai taso ba yana da cikakken ilimi domin wa huwa latifu shine mai zurfin sani al-khabiru kuma gwani ta fuskar sani subhanahu wa ta'ala la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir latif shine mai zurfin sani ko mun kankanta abu ya san shi wannan yana daga cikin ma'anonin kalmar latif akan fassara latif a ce mai tausayi to sannan kuma yana daga cikin ma'anarta al'alimu bi daqa'iqil ashiya masani na ƙananan abu masu zurfi wanda sun wuce ɗan adam ya san su amma shi ya san su to Allah subhanahu wa ta'ala shine wannan to sannan kuma al-khabir ilimin Allah ba na sama sama bane akan abubuwa ilimi ne tabbataccen ilimi mai zurfi ciki da baya na komai ubangiji subhanahu wata'ala ya sani shi yasa yace wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda ya isa ya baka labari game da sha'anin dan adam da rayuwa da halittu baki daya kamar Allah domin shi ya fare su shi ya san su shi yake kula da su shi ya raya su shi zai kashe su kuma shi zai tashe su subhanahu wata'ala da haka wa huwa al shi Allah mai zurfin sani ne al kuma gwanin sani malai ce ayya alamu ma tusiruna ai a yantafi ilmuhu bidhalik shin kuna tsammanin ilimin sa zai kori ne gabaran haka wa huwa al-latifu al-halin shine mai zurfi fi ilmihi cikin sanin sa al-khabiru gwani fihi cikin ilimin wal jawabu anan amsa shine la lalle Allah ya san komai da komai domin kwa sifantuwarsa ta mai zurfin ilimi kuma gwanin ta fuskar sani ya nuna haka sai Allah ya ce هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي خلق هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا الله شيني وين دي سنيا muku ƙasa zalulan ta zamo huwatacciya sauƙaƙaƙiya wacce ta dace da ku da buƙatunku da kuma amfaninku na yau da kullum lafazin zalul Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti yace ai fa'ul bi ma'ana maf'ul Allah ya sanya ƙasa fa'ul matukar kaiwa gaya ta fuskar dacewa da bukatun ɗan adam ya hore ta ya sauƙaƙe ta yadda ɗan adam zai rayu a cikinta kuma ya ci moriyarta domin malamai suka ce da ƙasa ta zama dukanta dutse ne ɗan adam ba zai iya rayuwa a kanta ba domin za ta yi masa tauri shi kuma ɗan adam yana da buƙatar waje mai laushi-laushi ko don zama ko don in ya mutu ko ɗan uwansa ya mutu ya haƙa ya binne shi domin inda a ce ƙasa dutse ce ko ƙarfe ne to ko shakka babu da ba za a rinka binne mutane ba domin haƙa duwatsu ko tumɓuke ƙarafuna a sa mutum a binne a ciki ba zai yiwu ba to amma Allah ya sanya ƙasa ta zama yadda take za mu haƙa foundation mu yi gini za mu yi noma mu yi shuka za mu kwanta a kai ba tare da ta dame mu ba kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya binne mana kayan amfani a cikinta to wannan shine ma'anar zalul malamai suka ce abin nufi Allah madaukakin sarki ya huwace ƙasa ya hore ta da aka yi ce waƙila fi ma'ana tazlilul ardi iddatu aqwal malamai sun faɗi maganganu da yawa dangane da me Allah yake nufi da huwal ladhi ja'ala lakumul arda zalula Ya ce amma la tanafi ha babu cin karo tsakanin duk maganganun da malamai suka faɗa wa majmu'uha in ka dunkule ma maganganun da'irun ala tamkinul intifa'i min ha bi tasfilil istiqrari alaiha duk maganganun suna kai kawo ne game da yiwuwar a ci amfanin ƙasa ta yadda mutum zai iya rayuwa a kanta wa tasbitu habin jibali kuma ta yadda ubangiji ya sanya duwatsu ya kakkafe mana ita gaburan kar ta rinka girgizawa da mu domin wannan ƙasa da kuke gani ba dan Allah ya sassa duwatsu a wasu wajaje sun kakkafe mana ita ba da za ta rinka motsawa to ita kuma ƙasa matukar za ta motsa da ɗan adam to za ta kashe shi kuma za ta yi barna yasa duk inda aka yi girgizar ƙasa ko na sakan kani ne za ta ji rawuka masu yawa suna salwanta dukiyoyi masu yawa suna halaka da haka shi yasa Allah ya ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum ubangiji shi ya jajjefa duwatsu a cikin ƙasa ya kakkafe ta da su kamar kusoshi ko notuna an tami da bikum dan kada ta rinka motsawa da ku a wata ayar Allah ya ce wal jibala arfaha duwatsu manya manya Allah ya jajjefa su a ban kasa ya kakkafa su dan me mata allakum wa an'amikum dan ku ci amfani ku da dabbobin ku a wata ayar Allah madaukakin sarki yace ce fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'ika gulban wa fakihatan wa abban sai ce mata allakum wa an'amikum a wata ya ce alam na ji'alil arda kifatan ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikatin wa asqainakum ma'an furata ba mu muka sanya ƙasa ba ta zama kifatan a kewaye da dan adam dan amfaninsa a haya'an wa amwatan matattu da rayayyu wa ja'alna fiha rawasiya shamikatin muka sanya duwatsu a cikin ta manya-manya dan kattarin a girgizawa da ku wa askainakum an furatan muka shayar da ku ruwa mai daɗi duk a cikin ƙasa wannan shine duk fassarar zalulan zalulan wallazi ja'ala lakum al-arda zalulan shine ya sanya muku ƙasa ta kai matukar yadda ta kai dan dacewa da yanayinku dan ku ci amfaninta dan ku more ta dan ku ji daɗin rayuwa a kanta shi yasa a farkon suratul baqara yace allazi ja'ala lakum al-arda wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma masawa ila sama Allah shi ya halitta muku duk abin da ke ban kasa baki daya sannan kuma ya nufaci zuwa sama da haka dai malamai suka ce wannan ya nuna cewa lallai ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa ni'ima yan adam gagarumin ni'ima game da yadda ya tsara ta ya shirya musu ita bayan ni'imar da ya musu su a karan kansu ta fuskar halitta sannan kuma ya ni'imta su ta fuskar samar musu da wajajen da za su rayu da wajajen da za su yi noma da wajajen da za su gina gida da wajajen da za su nemi arziki da inda za su haƙi ma'adanai da komai da komai a cikin ƙasa da inda za su rayu da kuma inda in suka mutu za a binne su min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra alladhi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shattan kulu ورأوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى شيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول في هذا الأمر مع الإباحة to sai Allah ce famshu fi manakibiha famshu ku tafiya fi kibiha a sassan kasa wa kulu kuma ku ci min rizqihi daga arzikin Allah an gane ko ma'ana bayan Allah ya ya, mu ya aje mu a wannan ƙasa. to sannan kuma ya umarce mu da cewa kada mu zama cima zaune kada mu zama masu jiran a zo a bamu a'a mu tafi nema famshu fi biha ku yi tafiya a sassan ƙasa malamai suka ce wannan umarni ne amma na halacci ba wai na wajabci ba ba dole bane sai ka yi tafiya dan kada wani ya ce to ai aya ta ce ayi tafiya ni kuma gani ban taba tafiya ba na samu wani mutum a shekararsa talatin da biyar ɗan Kano ne amma bai taɓa fita daga Kano ya je koda da kura ba kuma dama an ce asalin yadda ake gane tantagare wai ɗan birni kenan a Kano ko wanda bai san ko ina ba daga kasuwa sai masallaci saboda tsabar duhun kai ba a fita kama tafiya mabudin ilimi kila wannan ada ne ba a yanzu ba to da haka tafiyar da Allah ya umarni da ita anan fa mushufi fi manakibiha wa kulu min rizqihi amrun ne lil ibaha ba la lil wujub ba umarni ne na wajibci ba dan kada ka ce ga wani bai yi tafiya ba yayi laifi a'a idan Allah ya kaddara wajen sana'arka da wajen ibadarka duk a Kano ne ba sai ka je ko ina ba ka rayu iya Kano ka mutu iya Kano baka da wani zunubi a wajen Allah dan dai baka yi tafiya ba ba za a ce ka saba wa Allah ba Imamu Malik dan Anas bai taba zuwa ko ina ba daga Madina sai Makka da ya je aikin Hajji sau ɗaya a rayuwarsa a Madina ya sa. a Madina aka haife shi a Madina ya nemi ilimi a Madina ya bada ilimi a Madina ya sana'a a Madina ya aure a nan ya haihu a nan ya mutu da haka kenan ba wajibi bane dole sai mutum yayi yawo a ban kasa da haka umarni ne na halacci to amma tafiya tana da matukar amfani mai tarin yawa shi yasa zaka tara cewa annabawa matafiya ne su yi tafiya daga nan zuwa nan ba wani annabi face sai da ya tafiya ya bar garin su duk annabawa sun yi hijira wanda hijira nau'i ne na tafiya mahajirul anbiya shine baitul maqdis dukkan annabawa sun yi tafiya sun je kudus da yawan ma a can suka mutu shi yasa Allah ya ce Kudus ƙasa ce mai albarka domin wasu annabawan da yawa a can aka haife su wasu ba a can aka haife su ba amma a can suka mutu sannan kuma a can za a yi tashin alkiyama shi yasa Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai aka sa wajen hijirarsa ya zama Madina amma da Ibrahim da Lutu da kaza da kaza da kaza duk sun yi hijira sun tafi ina Qudus shine Allah ya ce wa najjaynahu wa lutan yana nufin Ibrahim ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin kaga kenan annabawa masu tafiya ne masu motsi ne bahaushe ya ce motsi ya fi laɓewa manzo Allah yayi ta tafiyar kasuwanci yayi ta tafiyar neman arziki annabi Musa yayi tafiyar neman ilimi har yake cewa laqad laqina fi safarina hadha nasaba to kaga kenan bai kamata ba kai ka zauna a waje ɗaya ka zama cimazaune zaune talauci yana ta cinka a garinku ka ka fita ka je kai kwadago ka ka fita ka je kai cirani sai an yi magana ka ce duk yan cirani sun cika muku gari baki kuma galibi sun fi yin arziki a inda ba garinsu ba galibi arzikin mutane yana garuruwan da ba nasu ba to sai kai zaman ka a garinku kana ta talauci kana ta mutuwar zuciya kana ta fama da kinko amma da zaka dan motsa ka dan arzikinka yana can kaki ka motsa imamu shafi ya ce safir tajid iwadan amman tufariquhu yi tafiya duk abin da kake tsoro na kewa da rabuwa da yan uwa zaka je ka tarar da wasu sai su maye ma gurbin su yake ta buga misali yace ga misali na kibiya da za ta yi zamanta a jikin baka ba za ta harbo naman dawa ba yanzu kawai a ce kibiya an makale ta a jikin baka shi kenan kawai zaki dan ya tsorata sai ya kawo kansa amma da aka harba kibiya ta tafi sai ta je ta kamo mi sai ta kamo nama yace ruwa kansa baka ganin idan ruwa ya tare a waje ɗaya baya motsa me yake yi ɗoyi yake yi ya zama ku kududdufi amma matukar ruwa yana motsawa to sai ya rinka kanshi duk dattin da zaka zuba masa zai tafi da shi kuma ya kawo maka abu mai kyau mai tsafta da sauransu to haka ne yace kal usdi laula firaqil ardi maftarasat kalqausi laula kasahmi laula firaqil qausi lam tasbi da dai ya ƴan uwa tafiya dan neman arziki ko neman ilimi yana da matukar sirri da kuma tasiri a cikin rayuwar bil baki ɗayansa shi kansa annabi adamun ai tafiyayye ne ko a ina aka yi shi ba a sama ba ba a can aka halicce shi a can aka zaunar da shi ba amma da ake da nufin ya zo ya yi zuriya a samu arziki da kaza sai aka sauko da shi kasa kai ka san ku tafiyar kasa da sama ba karamar tafiya bace ba tafiya ce mai nisan gaske to da ka Allah ya ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin sassan ƙasa wa kulu min rizqihi dan ku ci daga arzikin Allah amma ku sani wa ilaihin nushur kuma ga Allah take Sheikh Muhammad Al-Amin ya ce fi hadha al-amru ma ibahati tawjihan wa hasan lil ummati ala sai wal amali wal cikin wannan aya duk da umarnin ba na tilas bane na halattawa ne to amma akwai hannunka mai sanda tare da zaburarwa da faɗaitarwa ga dukkan al'umma kan cewa ta yi motsi ta yi tafiya ta yi aiki tukuru don ta samu kaiwa ga gaci a cikin rayuwarta ya ce wal mashu fi manakibil ardi min kulli janibin mutum ya tafiya a kowane sassa na duniya domin kaiwa ga gaci don samun biyan bukatarsa ko ta fuskar arziki ko ta fuskar ilimi galibi za ku ga dukkanin wata al'umma kamar yadda na gaya mana ta ɗaukaka ne a garin da ba nata ba yanzu duk wani wanda zaka faɗe shi a Kano shahararre ba ɗan Kano bane zuwa yi ko ba haka ba ban cire maka kowa ba duk wani wanda zaka faɗa a Kano wanda yake shahararre ba ɗan Kano bane zuwa yi abin nufi ko zuwa yayi da kansa ko zuwa yi da shi ko zuwa yi da cikinsa ko ma aka zo babu cikinsa a nan akai kwansa aka haife shi tun daga kan gidan sarautar Kano har gidan malintar Kano kowane gida ne kuwa daga 'yan ghana ko ba haka ba sai 'yan mali sai 'yan ina sai 'yan nijar kaga batun ka fito kai wani gori a kano ma duk bai taso ba hatta ibrahim dabo ba shine uban sarakunan kano ba karatun allo ya zo kano tarihi ya faɗi wannan kaga kenan gidan sarautar kano ma zuwa suka yi to ba dai ƙarshen magana ba kenan to da haka wannan shine sirrin ɗaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bar makka ya tafi madina sannan addinin sa ya tabbata ko ba haka ba annabi Musa sai da ya bar misra ya tafi sham sannan ya samu ɗaukaka annabi yusuf sai da ya bar ƙauyensu ya zo misra sannan ya samu ɗaukaka annabi ibrahim sai da ya bar iraki ya tafi sham to haka za yi ta jin tarihin manyan manyan mutane shehu dan fodiyo sai da ya baro ɗagyal ya zo sakwato ko ba haka ba yanzu za ka yi wa shehu gori ne ka ce shi ma ba ɗan najeriya ba ne da kai da shi waye ɗan gari ma'ana gidan sarautar sakkwata ma wanda shehu shine asalin gidan ko shi ma shehu daga ɗagel yake ɗagel kuma yanzu tana cikin nijar to wannan shine sirrin rayuwa da haka da ya'yan uwa kada mu zama masu duhun kai mu motsa ga ƴan uwanmu nan suna ta tahowa daga nijar suna ta tahowa daga ƙauye suna ta tahowa daga suna ta sana'a suna zamowa wasu kai ka zauna dan binni sai zazzabo wando sai katon wando da aljihun iskar banza ba ko sisi a ciki sai mutuwar zuciya sai kaza sai sai buri mai yawa amma babu aiki ko na kaɗan yana yanzu zuciyarsa ta yi masa lissafin miliyan ɗari amma bai da kwabo ɗari ai baka yi kanka adalci ba yanzu nan jini zai hau ma yanzu nan sai ka mutu domin tunani in yi yawa a zuciya ta buga ba aiki ko na ko na kaka da haka binnantaka shine kishin neman na kai amma binnantaka ba shine kawai ka zo kai ta kai dan binni dan binni ina ne binni ko ina kauye ne daga baya yake zamowa binni قال النووي إمام النووي يتي في مقدمة المجموع أفرق اللتاف سنة مجموع شرح المهذب يتي إن على الأمة الإسلامية واجبين على الأمر المسلمي أن تعمل تي أيكي تقرو alastismari wa intaji kulli hajiyatiha dan ta rinka samar da kera duk abin da take da bukata yace hatta ibra har allura imam nawawi yana faɗar wannan magana sama da shekara 700 yace wajibi ne musulmi su tsaya wa kansu da kishin kansu duk abin da suka san suna da bukata ya zama su suke kera kayan su har allura kai ka ce wannan maganar imam nawawi habaici yake wa 'yan najeriya a najeriya ko allura ba ma yi ko allura ko allura yanzu idan aka ɗauke ka ɗan Najeriya yanzu kun gani nan ɗin nan ko a jikina ba komai na Najeriya sai fatar kawai amma daga hular da komai na jikin ɗan Najeriya an ka ɗauka babu na Najeriya a ciki kawo ai dole mu shiga cikin kalubale Imam ya ce li an an gairiha domin sai da haka al'umma take wadatuwa ga waninta ko turawan mulkin mallaka sun ce sun ba ku mulki sun tafi amma suka bar ku ci ma zaune ba su ba ku mulki ba domin duk abin da kuka yi tukuri sai kun kudige kuɗin kun kai musu sun baku kayan bukata allurar da zaka ɗinka riga sai ka kai ta sai ka kai kuɗi sun baka ballantana shinkafar da zaka ci ballantana kaza ballantana kaza duk wani abu na bukatar ka to kaga mulkin mallaka ake maka baka gane ba kana ganin kamar ka waye amma baka waye ba domin wasu kake wa bauta su kuma suna jin daɗi da kuɗin duk wahalarka su kuma suke jin daɗin wahalar taka yace wa illa ihtajat ila ghairi in ba haka ba dole al'umma musulmi su zama suna bukatuwa zuwa ga wasu bi qadri ma qasurat fil intaj gwargwadon yadda muka kasa mu yi wa kanmu da kanmu abin da muke bukata yace wa hadha huwa waqi'ul alami al-yawm imam nawawi yace wannan kuma shine abin da duniya take akai a yau sama da shekara 700 yake fadar wannan yace idil qudratu al-intajiyya hiya al-mutahakkima wa dhatu siyadati ad-dawliya domin kokarin kere-kere shi ke sa duniya ta sanka shi ke sa ƙasa ta jaragama ta zama tana faɗa a ji a duniya yanzu ba yadda za a yi a ce cana ba za ta faɗa a ji ba ba yadda za a yi saboda kowa yana da buƙatar cana a cana ba wani cima zaune tare da cewa mutanen cana fa su ne kusan ɗaya bisa ukun duniya saboda yawa amma tare da haka cana ba ta kukan talauci cana ba ta da fetur cana ba ta da gwal cana ba ta da iskar gar duk wani abu da ka sani na ma'adani a ƙasa cana ba ta da shi da mai cana ta dogara da noma wani ɗan majalisa yake gaya min ya ce malam an naɗa ni a majalisar ƙasa mun je cana a kwamitin gona ya ce wallahi a cana ba za ka yi tafiyar kilomita ɗaya ba ka ga ƙasa a banza ba a amfani da ita a najeriya sai ka yi tafiyar kilomita ɗari biyar fili fetal na allah ga ƙatti duk a cikin gari ga arziki can a bayan gari da yawa 'yan kasuwa suna ba mu labari su ce malam kaga wannan kayan da kake ganin su na miliyoyin kuɗi ma'aikatar da ake kera su a cana bata fi ɗan ɗaki karami ba ƙila na wata mace ce ita kaɗai ko daga ita da wani abokin kasuwancinta su ba su ɗauki ma cewa kamfani ko wani abu sai an kururuwa an yi katon gini da kaza da kaza ba duk lokacin da kai ana wannan hauragiyar akwai karancin wayewa kamar yanzu ne a ce za a yi za a yi jami'a kan a baka lasisin bude jami'a sai ka kawo fili hekta ɗari ka je ka tarar a Sudan jami'a ba ta fi masallacin nan ba akwai jami'o'in da yawa girman su bai fi masallacin nan ba me yake bukata ne a jami'a ba ofishin shugaba ba a dan killace mai kofin ofis din dakin kwana ne ofis kawai wajen da zaka zauna ka dan yi sanin takarda ka cika wandanka da iska sai an yi wani katon waje ba ɗakin ɗaukar lacca ba ne ba kawai yanzu nan ba lacca muke ɗauka ba kuma sai a zo a yi ta sa wasu ka'idoji da kaza da kaza sai an yi kaza duk rashin wayewa ne in an waye an fi ƙarfin wannan shi yasa tun 2005 a iyakar tum kaɗai muka lissafa jami'a 37 a iyakar tum state ɗaya a sudan wanda suna da state 37 a lokacin state bakwai suke da shi a lokacin a yau ina tabbatar maka da jami'o'i da suke a cikin sudan iya cudan ta arewa kadai ba ta kudu ba bangaren musulmin suna da jami'a ta fi ɗari biyu ma'ana adadin najeriya baki ɗaya kuma kwata-kwata population ɗin mutanen sudan bai kai miliyan goma ba ma miliyan sha hudu ne zuwa wani abu a wancan lokaci kuma tare da haka ma fa ba wata kabila da ta kai hausawa 'yanci rani a sudan duk kabilun sudan sai an yi hada-hada suke kaiwa yawan hausawa hausawan mu da suka tafi bara suka ce za su tsallaka saudi arabia kar ka ɗauka wai aiki suka tafi bara suka tafi sai daga baya ne ake ɗan samun ci gaba da wayewa suke ɗan shiga ilimi suke ɗan shiga karatu amma bara ta kai su ga su su a nan sama da miliyan ɗari da saba'in a yanzu jami'o'inmu kwata-kwata na najeriya ba na tsammanin sun kai hamsin da na gwamnati da private duka mu muna da mutane population miliyan 170 ko sama da haka ga mutanen da basu wuce miliyan goma sha ba suna da jami'a sama da ɗari biyu shi yasa a sudan wai ka ɗaga kai ka ce wai kai kana da digiri digiri ya zama kamar secondary certificate ba a daukar digiri wani abu idan ka je ka irin yara masu yan mata masu kula da wajen yin waya to in aka tambaya waɗannan ba sai a ce su ne wanda ba su yi karatu ba to ya ba su yi karatu ba kuma duk suke waɗannan abu aka ce ai digirin su ɗaya ne ba su yi karatu ba karatu kaga akwai kalubale kuma tare da haka zaka sha mamaki da suka yi ilimi suka yi ilimi suka ba zama a duniya yanzu a kasashen Asia da Saudi Arabia babu mutanen da suke masu kwakwalwa fitattun likitoci irin 'yan Sudan kana ganin su kamar wawaye ko sun sa zulumbuwar riga gaba aljihu baya aljihu amma wayayyu ne baka isa kai musu wayo ba ga kasan mu nan duk sun zo sun da wajaje wajen neman kuɗi mu muna bacci su suka rike mana bayar tun tana kwaleji jami'ar Maiduguri duk mutanen Sudan ne suka rike ta su suka raine mu hatta penal code tsarin shari'ar musulunci da ake amfani da shi a kotunan mu na arewacin Najeriya daga Sudan aka kwafo mana tun zamanin shaidan yana bacci ya farka mu ba mu farka ba duniya ta farka kowa ya farka mu muna nan muna ta baccin mu lalla in muka kai shekarun ashabul kafi kila mu farka Allah madaukin sarki ya bamu ikon mu farka da haka ubangiji subhanahu wataala yace wallazi ja'ala lakum al-ardha dalulan mala yace mudhallalatan musakkaratan munqada ubangiji shi ya huwace muku kasa ya hore muku ita take yin duk abin da kuke so ku yi da ita ku yi noma ku yi shuka ku yi gada ku yi dukkan gine-gine irin wanda kuke so ubangiji ya ga dama ya hore muku ƙasa ta zama haka lima duna minha duk abin da kuke nufi min mashin na tafiya a alaiha akanta wa zar'i hububin da shuka kwayoyi wa garsi shijarin da dasa bishiyoyi wa gairi zalika da ma wani haka Fam shufi biha da wani biha wa fijajiha ku yi tafiya a sassanta don ku ci moriyarta domin bahaushe ya ce na zaune bai ga gari ba ko kuma tafiya mabuɗin ilimi wa kulu min rizqihi ku je ku ci daga arzikin Allah ay al makhluqa li ajlikum wanda ya halitta dan ku wa ilayhi nushur kuma ku sani lalle watan wata rana ga Allah subhanahu wataala za ku koma da haka malamai suka ce cikin wannan aya akwai zabarawa da kwadaitarwa na mutane su tashi su nemi na kansu su tashi su yi tafiya dan neman arziki su tashi su yi tafiya dan neman abin da Allah ya kaddara musu za su samu to sannan kuma a lokaci guda akwai gori a ciki Allah da ya muku waɗannan Allah da ya muku waɗannan Allah da ya muku waɗannan yanzu bai dace ku yi masa biyayya ba ubangijin da ya baka filin da kai gida ya baka filin gona ya tanadar maka filin da in ma ka mutu za a tona abin ne ka wannan bai ma gata ba to yanzu wannan shi ya kamata ka yi imani da shi ko ka kafirce masa shi ya kamata ka bi ko ya kamata ka yi jayayya da shi to da ka Allah subhanahu wataala ya game mana dukkanin gata ta dukkanin fuskokin da muke da bukata a wannan doron ƙasa منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم taratan ukra da ka wa ilaihin nushur kuma dole watan wata rana za mutu kuma Allah madaukakin sarki zai tashi bayi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da imani Allah ya kare mu baki daya yace malam ina tambaya ta ita ce tsakanin bawa da Allah wa fi farin ciki yayin da Allah ya yi wa bawa umarni ya yi ko ya bari ya bari wa ya fi farin ciki tsakanin Allah da bawa to ban san wani nassi da ya magana akan haka ba cewa in aka baka umarni ka bi Allah yana farin ciki kuma har waye ma ya fi farin ciki tsakanin kai da shi ni ban taba jin wani nassi da ya magana akan haka ba abinda na sani shine magana tuba idan bawa ya yi laifi sai ya tuba to Allah ya fi farin ciki sama da shi bawa anza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum ubangiji ya fi tsananin farin ciki da tuban bawansa sama da ɗayanku wanda yake tafiya a kan raƙumi da abincinsa da abin shansa cikin dokar daji sai raƙumin ya yi tutsu ya kada shi da ya yi tutsu ya da shi sai ya gudu ya bar shi ba gida gaba ba gida baya ya sadakar kawai mutuwa zai yi. yana kwance can sai ga raƙumin ya dawo ya zo ya tadda shi a inda yake saboda tsananin farin ciki da ya tashi sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka tsananin farin ciki yasa ya gigice ya ce Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka ba farin ciki ne yasa ya haka ba to manzo Allah ya ce wannan farin cikin da yasa shi ya haka Allah ya fi shi farin ciki sama da nasa a lokacin da bawa yayi laifi yazo zo ya tuba shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin to amma magana cewa in Allah ya ce kayi kaza kayi ko ya ka bari ka bari wa ya fi tsananin tsananin farin ciki sai dai in muka yi maka tawili mu ce to ai ita kanta tubar umarni ne na Allah domin ya ce wa tubu ilallahi ku tuba wa Allah to kaga in ka tuba kuma ya fi ka farin ciki to sai dai in za mu yi haka amma kawai Allah ya ce kai sallah sai kai sallah kuma ya fi ka farin ciki akan sallah to ni ba da nasi da ya nuna haka amma dai akan tuba na san wannan Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba ya ce lallai a bani takardar in karanta wai mafita ake nema a kusa kusa sai ya ce assalamu alaikum Allah ya ba wa lafiya Allah ya ba mu lafiya baki daya sai ya ce idan mace aka yi mata saki raja'i ma'ana sakin da za ta iya komawa gidan mijinta na ɗaya ko na biyu kenan banda na uku domin na uku shine fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu kaga shi wannan ba komai sai ta je ta yi aure to saki na ɗaya ko na biyu sai ce ran da za ta gama idda sai mijin ya rasu shin za ta yi masa takaba eh za ta yi masa takaba ai matarsa ce lokacin da mutum ya saki matarsa sakin kome take cikin idda har yanzu a matsayin matarsa take shi yasa ma aka ce ta zauna a gidansa ya ci gaba da bata abinci ko ba haka ba kada ya ce zai kore ta sai dai in akwai wasu fitinoni da wasu damuwoyi kamar yadda mun karanta a tafsirin suratul talaqi ko to da ka idan mace mijinta ya mutu a wannan halin malamai suka ce matarsa ce za ta yi masa takaba kuma za ta ci gado akwai malaman da suka ce ma in dai yana cutar ajalin ya sake ta to ko ta gama ta kabar ya mutu a wannan ciwon bai tashi ba sai ta yi rubas ta ci gado suka ce domin bakin ciki ya yi mata ya san zai mutu ne ko ya fara ganin alamomin mutuwa ne zai mata bukulu da haka in kwadon wannan ne to dole sai ta dawo ta ci gadonsa da haka wasu malamai suka ce in dai ka gaba ta ci gado ba sai dai in ta yi aure da ta gama ta kabar har wani ya aure ta sannan shi ya mutu to anan ne ba cin gado amma matukar yana cikin cutar ajalin ya sake ta ko ta gama ta kaba in bata yi aure ba in ya mutu sai ta dawo ta ci gado an gane ko tambaya ta biyu ce shin da gaske ne duk saurayin da ya mutu bai yi aure ba shiga aljanna sa kamar raƙumi ya fita ta kafar allura ba gaskiya bane annan ƙarya ne akwai annabawan da ba su yi aure ba akwai sahabban da ba su yi aure ba annabi ya kan Allah ya halicce shi ko ya sa ya kaddara haihuwarsa yace ba zai yi aure ba an gane ko fanadatu mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin mala'iku suka kirayi annabi zakariya lokacin da yake tsaka da sallar dare yana addu'ar Allah ya bashi haihuwa suka ce Allah ya ce a gaya maka ya nema albishir da ɗa mai suna Yahaya musaddiqan bi kalimatin min Allah zai zo ya gaskata kalmar Allah shine annabi Isa domin sun yi zamani ɗaya kuma ɗanya da ɗan ƙani ne ko a sama ma da annabi ya je ya ce sai na gansu a sama ta ɗaya da mun tare suka rayu a duniya dangi ne kuma a can sama ma Allah ya haɗa su sun ci gaba da rayuwarsu to da haka Allah ya ce wa sayyidan wa hasuran wa annabi ya shugaba ne cikin banu Isra'il wa hasuran kuma ba zai yi aure ba kalmar hasur tana nufin wanda ba zai yi aure ba ba wai wanda bai da sha'awa ba yana da sha'awar amma ba zai yi ba kuma wa nabiyyan min salihin annabi ne cikin annabawa annabi isa bai yi aure ba amma zai zo ya yi da yawan annabawa sun yi aure amma dai an samu waɗanda ba su yi ba sahabbai akwai da yawa wanda ba su yi aure ba to amma dai duk da wai ba haka aka so ba amma dai ba gaskiya ba ne kuma a ce wai wanda bai yi aure ba idan ya mutu ba zai shiga aljanna ba har sai raƙumi ya fita ta kafar allura wani ai ba shi yake yin auren ba wani a ranar auren nasa ya mutu ai akwai angwayen da suka mutu da yawa ranar auren su ko ba haka ba wani kuma an yi shirin komai na auren an kai kuɗi an yi komai jiran ranar ake ajalinsa ya cika to shi wannan me sa bayan yayi niyya wanda bahaushe ya ce tafi kwanan masallaci da haka dai wannan ba gaskiya bane ba wani zakewa ne na waɗansu masu son su kwaɗaitar da samari sai aure suke kawo har hadisan ƙarya amma ba haka bane ba abin da ake so cewa shine lalle mutum ya yi aure matukar yana da hali namiji ko mace ya ma'ashara shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfad taron matasa duk wanda ya samu hali ya aure a cikin ku mazan ku da matan ku in mace ce ta samu mijin da zai aure ta mutumin kirki ai aure kar a bata lokaci in namiji ne ya samu matar da zai aura ta gari kuma yana da abin yi yayi aure kar a tsaya bata lokaci an gane ko domin manzo Allah ya ce man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi shatari al-baqi duk wanda ya aure yanzu ya samu rabin addinin sa abin da ya rage masa kawai sauran rabin da haka kaga mai aure ya fi me mara aure cikar addini mai aure ya fi mara aure cikar addini shi mara aure addinin sa har yanzu a zero yake ba ta ne wai sallarsa ba ta karɓa ba tana karɓuwa <laughs> ba ta ne azumin sa baya karbuwa ba yana karbuwa amma dai har yanzu dai zero yake to za ka matsa dan malijin ya fara motsawa a fara irga ma ɗaya biyu uku abin da zai sa ka gane zero kake yanzu kai kaɗai ne kuma kai kayar da kai kaɗai ne ko ba haka ba to amma lokacin da kai aure kun zama ku nawa biyu kaga lissafi ya fara motsawa lamba ta fara tafiya da an haihu kun zama nawa uku an ƙara hudu daga nan sai a ta lissafi sai zuriya sai kai ta samun lada sai ka tafi ka bar baya sai ka bar masu yi maka addu'a cikin abin da za ka mora bayan rayuwar ka ɗa na gari da ka mutu ka bari Auwala waladun salihun ya da'u lahu to amma idan ka zo yadda ka zo haka ka koma bambancin kafa da bari kaɗan ne ba bari ne ake cewa ya zo ya koma ba to goro ma fa koma waye. wai ce in mai ibada ne ba wai in isar muku kamar yadda ya faɗa tambaya ta gaba ya ce a wani wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumi ban da ramadana shine watan sha'aban watan da za mu shiga nan gaba in Allah ya raya mu na aisha ta ce ba wani watan da annabi ya fi yawan yin azumi a cikinsa kamar watan sha'abana in ban da ramadana bai taɓa yin wani wata ya yi azumi a cikinsa gaba ɗaya ba kaga maganar azumin watan rajab daman da hayaniya ce annabi bai taɓa azumtar wani wata cikakke ba sai ramadana to amma ya fi yawan yin azumi a sha'abana shi yasa na aisha take cewa yakan azumci mafi yawansa to mafi yawansa malamai suka ce yakan kai irin ashirin da biyar yana azumi a cikinsa nana aisha ta ce ita kanta ba ta samun damar rama azumin da ta sha a ramadana sai a sha'aban lokacin annabi yana azumin ta ɗau'i ita ma sai ta rinka yin na ramuwa da haka wannan shine abin da hadisai suka tabbatar cin sahih bukhari da sauran littattafan hadisi Allah madaukakin sarki ya isar da mu Ramadan da ranmu da lafiyar mu ya bamu ikon azumtarsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa